Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Mahadi Ado Ibrahim kamar da ku sani. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka. Sannan wannan shiri na mai albarka daga tashar Mahadi Tech. Darasin mu ne yau zan nuna muku yadda za ka magance matsalar rashin ganin yaushe mutum ya sauka a WhatsApp. Saboda so da dama wani lokacin za ka ga gaba ɗaya idan ka tashi shiga duka abokananka ba ka ganin yaushe wane ya sauka whatsapp yaushe wance ta sauka whatsapp yaushe sarwayi na ya sauka whatsapp duk irin wannan duk da dai kan cewa mun san wasu daga cikin mutanen da muke mu'amala da su suna ɓoye din su ma'ana ba za ka iya ganin yaushe suka sauka ba kuma yaushe suka hau duk ba za ka iya ganin wa'in abubuwan ba wasu suna ɓoyewa to amma me zan nuna muku wannan ne saboda wani lokacin matsalar ba daga gurin mutane ba daga cikin abokananka bane suke boye wannan abun kamar yadda kuka sani kan a WhatsApp mutum zai iya boyewa ba za a iya ganin sa ba online to wani lokacin kuma yana iya kasancewa matsalar daga kai ne ba daga gurin wayannan abokin naka ba daga gurin wayannan abokanan naka ba musamman idan ka tashi sai ka ga duka abokanan ka baka iya ganin yaushe wane ya sauka yaushe wane ya sauka to yau darasin yau zan nuna muku yanda zaka gane yanda zaka gyara wannan matsalar sannan ka san menene yake sawa irin wannan abun yake faruwa to amma kafin nuna muku wannan abin tashar da ta ɗauki nauyin wannan bidiyo ita ce kajiji top tv kamar yadda kuke gani tasha ce da take koyar da abubuwa na technology da suka danganci waya kwamfuta da sauransu to da Allah idan kuka shiga tashar kajiji top tv kamar yadda kuke gani haka da Allah ku danna musu subscribe sannan kuma ku danna musu kararrawa kamar yadda kuke gani haka to duk lokacin da suka cikin sababbin shirye-shiryen su za ku dinga gani ku biyo mu ku sha kallo to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kamar yadda na ce zan nuna muku yadda za ku gyara wannan matsalar ta rashin ganin lasin ma'ana yaushe mutum ya sauka a whatsapp wani lokacin daga gurinmu ne matsalar ba daga gurin shi wanda kuke chatin da shi ba to idan ya kasance daga gurinmu ne matsalar yasa ba ma ganin mutane yaushe suka sauka daga whatsapp to ya za mu yi mu gane mu gyara wannan matsala to yanzu misali bari mu shiga cikin whatsapp din mu sai nuna muku wata yanda za ku gane yanzu misali sai na shiga wannan haka sorry ba nan ba bari ni gwada da wata lambar daban yanzu misali sai na shiga da wannan haka ina shiga yanzu kun gani me aka ce lassin ya sauka karfe 6 da minti 15 kun ga gashi ya sauka karfe 6 da minti 15 to wani lokacin kawai sai ka hau sai kaga kwata kwata nan gurin baya nuna baya nuna maka yaushe ne ya sauka kana da yara ko kuma kana da mata kana da wani kuma wanda ka isa da shi kana so ka dinka ganin yaya ya kasance yaushe ya saukama akan whatsapp sai ka ganin gurin kwata-kwata baya dubawa baya nunawa kamar yadda na faɗa wani lokacin mu muke yin wannan abin sai ya kasance idan mun zo mu sai mu daina ganin wannan abin to idan ya kasance ka samu wannan matsalar ta rashin ganin yaushe mutum ya sauka a whatsapp ya za ka ka gyara wannan abin wani lokacin kamar yadda na faɗa shi wancan yana iya kullewa amma yana iya kasancewa kai ne daga gurin ka ne aka samu matsalar to ya za ka ka gyara sai ka zo sai ka shiga cikin settings din nan haka ka danna haka kana danna haka sai ka zo kan settings din nan kamar yadda kuke gani sai ka danna kana dannawa akan settings ga guri da aka rubuta account sai ka zo sai ka danna akan account kana dannawa akan account kamar yadda kuke gani haka sai ka zo ga guri nan da aka rubuta privacy sai ka danna akai to kun gani me wannan gurin da aka rubuta last scene wani lokacin za ka iya ganin sa a haka a nobody idan ka gan shi a nobody ma'ana kai ba za a dinka ganin ka yaushe ka soka ba amma to wannan yana nufin kamar yadda na faɗa idan ka sashi a nobody din nan duk lokacin da kai ka sauka a whatsapp wani ko a cikin abokananka ba zai ga yaushe ka sauka a cikin whatsapp din ba to amma mai mutane da dama ba su san akwai sharda na kan cewa idan har kai baka so wasu su ganka yaushe ka sauka a whatsapp sharadin shine a nan gurin kun ga me aka rubuta if you don't share your last scene you won't be able to see other people's last sin abin da suke so su gaya maka in dai ka ɓoye wannan last lasin din naka to kai ma ba za ka dinga ganin last lasin din wasu ba to sharaɗin shine in dai duk lokacin da mutum ya zo ya ɓoye wannan lasin din nasa ba zai gana kowa ba to lokacin da ka ga baka ganin na sauran mutane wani lokacin daga matsalar daga kai ne sai ka ɗauka ai idan ka ɓoye naka ba a ganin ka to kai kuma za ka gana mutane ba haka bane duk lokacin da ka ɓoye naka kan cewa kada mutane su ga son da ka sauka a whatsapp to kai ma yana kasancewa kai ma ba za ka gani wasu ba in dai har kana so ka dinga ganin na wasu ma'ana sai ka zo ka danna anan ka bude shi ka sa everybody ma'ana kowa zai iya ganin yaushe ka sauka a whatsapp amma in dai ka bar shi akan lasin din nan kai ba za a ga yaushe ka sauka ba sannan kuma kai ma ba za ka ga yaushe wani ya sauka ba to wannan ita ce matsalar da har yanzu mutane ba su gane ba sai su ɗauka kamar wayancan ne suke canja settings su wani lokacin daga gurinmu ne ba daga gurin wasu mutanen da kuke chatting da su ba idan kai haka wannan shi zai baka dama kamar yadda idan kai haka idan ka sashi a everyone wannan shi zai baka dama za a gana ka sannan kuma kai ma za ka gana wasu za ka ga yaushe wane ya sauka kai ma za a ga yaushe ka sauka minti nawa da saukar ka ko kuma awa nawa ga saukar ko kuma kwana nawa ne ma kai baka hau ba za a gani ta nan gurin to amma idan har kai haka kaga kuma baka ganin yaushe wane ya sauka to ya kasance daga shi wancan wanda kake chatin din da shi shine ya boye baya so kowa ya rinka ganin sa amma idan ya kasance daga gurin ka ne sai ka zo kai wannan abin da nayi to jama'a da fatan kun ji dadi abin da na koyar guraren da na yi kuskure kuma ku gafarce ni idan wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ita da Allah ka danna min subscribe sannan ka danna min karar sanarwa inda zaka dinga samun sabbin shirye-shirye na da zarar na saki